A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin wata matashiya a kuma ba mu labarinta. Ana Fadila Nuruddin Muhammad Dambata. Ni babana an haife shi a Dambata to ni yar asalin Dambata ce amma kuma a Kano muka tashi. Na yi karatu a tun daga nursery school na fara da wata makaranta a nan wajejen wadda ake cewa ebony na yi na free school dina a nan sai kuma na tafi um, lufaloi inda na yi primary school na fara daga pre-primary na zuwa har primary 4 sai kuma na tafi um, excel college na yi junior secondary school dina to a nan ma dai ban karasa a nan ba na yi js1 and 2 dina sai na tafi wata makaranta da ake cewa seat of wisdom a hoto da take na yi js3 nan ma dai daga nan sai na canja school sai na koma um, gateway international a nan shi ma daga nan sai na kara canja school a nan na yi ss2 da ss3 a nan dai na yi graduating allah ya sa na yi wa dina e da ne ko kuma allah ya sa na ci daga nan sai na samu na rubuta jam na shiga Bayero University a yau alhamdulillah na gama na yi digiri dina na karanta mass communication. A yanzu dai service nake yi abin da ya sa ni asali dama dai art na yi kuma yanayin yadda na taso ina da son jin labari in ji yaya abu yawa kana to allah dai ya sa ina da interest a irin wannan tun da to sai allah ya sa kuma na tashi na ga art ga canada za ka iya um, going for wannan particular course din sai na ga ba wanda ya kamace ni sai wannan tun daga yadda nake kuma ga inda interest ina yake sai kawai na je na yi menene burinki a rayuwa burina a rayuwa shine idan allah ya taimake ni na tashi irin kamar wadda za ta rinka ta zama tana da wani abin kanta tana dogaro da kanta ba tare da dogaro ga wani ba ko miji ko kuma yan uwa ko abin da wani zai baka to ni buri na shi kenan a rayuwa na tashi na dogara da kaina ta wannan dogaro da kaina tunda a rayuwa baka da tabbas in yau wannan yana baka gobe ba lalle yana nan ba so kai ma kanka ta hanyar kaza wasu za su iya samu da wurinka ina batun kalubale to kalubale dai da nake fuskanta a rayuwa ba shi da wani yawa kuma alhamdulillah tunda eh, ana bani support ina samun support daga gurin iyaye na da kuma shi kanshi mijina alhamdulillah amma da dai kalubale irin na dai yanayin da muke a hausance za a ce ba komai mace ya kamata ta yi ba a hausance kenan wanda kuma in ka duba wasu abubuwa bai saba addini ba bai saba shari'a ba kawai dai hausa sun mai da wani abin mace ba za ta iya ba to ni wannan shine babban kalubale ina son a bawa mata dama a nuna musu cewa akwai abubuwan da fa za su yi ba wai don saboda addini ba ya haramta miki ba wannan a nuna musu cewa ɗabi'a ce ta dan adam wanda ya kawo ta hanyar al'ada kuma al'ada ba addini ba ne ba kuma idan mace yau bata dogara da kanta ba ka manta akwai lokacin da mijiji zai faɗi ya mutu in ma bai mutu ba akwai kare arziki akwai ritaya akwai abubuwa da dama wanda daga baya macen nan dai ita za ta dawo tana struggling kuma a batta haka nan babu wani abu da zai rinka taimaka mata za ta samu matsaloli da yawa saboda duk wasu abubuwa ita za ta rinka yi na gidanta to gwara mace ta tashi akan kafafuwanta ita ma ta tsaya ta san ita ita ce to haka ni nake Shin kina wata sana'a? Um, sana'o'i kala wadda ta samu. Idan tunda yau yadda tattalin arzikin namu yake idan ka duba ka fara wannan zaka ga wannan baya kawo maka amma dai ka ci gaba dai din duk da haka to idan na taba can taba can ina sai da jakunkuna ina sai da takalma to ina sai da irin wayannan da kuma su sarka da ɗan kunne haka dai ina sayarwa eh, da duk wanda kuma aka samu To wace irin shawara za ki ba 'yan uwanki matasa? Ya shawarar da zan ba su ɗaya ce kamar wanda na faɗi a baya cewa ka tashi ka nemi na kanka ko mace ce ko namiji. kada ka kasance cewa dole sai ka wani ya tsaya ya baka sannan zaka karba ke ma ki tashi saboda baki san me gobe za ta haifar ba idan wanda yake baki kullum yana baki ba lalle ya ci gaba da baki ba kuma akwai yanayin mutuwa da kuma abubuwa dai da suke ga sunan kala-kala za su iya kawo miki cikas a rayuwa to gwara ke ma ki tashi ki nemi na kanki kuma ki sa 'ya'yanki a wannan tafarki neman na kansu haka ne nake ganin al'umma ya kamata ta zama sai a samu bunƙasa tattalin arziki ma komai sai ki ga yana tafiya daidai ba wai mutum ya tagayyara a To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.